لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan mu Allahumma amin safiyar wannan juma'a mai albarka mai daraja Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin za mu tashi da yardan Allah subhanahu ta'ala a shafi na 248 ko in bayin kuskure ba na'am fatawar mu ta farko a wannan shafin an gina ta ne akan gina toilet da wajen kama ruwa amma a manna su a jikin masallaci manna wuraren kama ruwa da bayan gida a jikin masallaci maimako a yi su can gefe masallaci yana gefe to amma wannan sai a manna su a jikin masallacin shin ya dace haka ɗin shi ne mai tambaya ya yi tambaya a kai yace akramakallahu la hastu iddata masajidin na lura da masallatai da yawa yuba umulasikan laha ana ana mannawa a jikinsu aw tahta manaratiha ko ƙarƙashin manara manaran masallatan sai a gina shi ƙato kasan shi kuma manara ɗin sai a yi bayan gida a ƙarƙashinsa sai a sa a lil wudu'i sai a sanya wuraren alwala wa hammamatin da wuraren kama ruwa ko a manna su a jikin masallacin ko kuma a yi su a ƙarƙashin manara na masallacin ƙasotowar manara wa haifu anna min al'aula takrimul ma’azanaci ni kuma ina gani yana da kyau a girmama manara na masallaci wa adam wad'iha saqafan lidhalika da kuma rashin sanya shi ya zamanto shine wato rufi na bayan gida domin in bayan gida yana karkashin manara an gina manara ƙasa ƙasuwa sai aka gina ƙasan toilet da wuraren wanka ni ina ganin ba a girmama wannan manarar ba ta zamanto kaman ita ce abun daki na bayan gida fa inni arju bahfa hadhihi az a akramaka Allah muna so a bincika mana iri wannan al'amuran da yake yaɗuwa a wasu masallatan wal ifadata lana bil hukmi kuma amfanar da mu da hukuncin shari'a game da haka li imkaniyati tanbih saboda a faɗakar da jama'a Hafiza hafizakumullahu Allah tsare mana ku malam malamai suka ce idza kana kama zakarta idan har yanda abin da ka faɗa haka ne min anna amakinal wudu'i iwal hammamat cewa wuraren alwala da wuraren kama ruwa da bayan gida ana manna su a jikin masallaci ko kuma wubi a tahtal manarat ko ana sanya su a ƙarƙashin manara wa mulasi li jidaril masjid ko kuma a manna su a jikin bangon masallaci ta waje wannan fala haraja fi zalika babu wani laifi babu wata matsala game da haka idza lam yahsul ala al-masajidi wa ahliha adam minha matukan babu wata cutarwa da bayan gidan suke yi wa masallacin mu dauka wari na shigowa doyi na shigowa ba a wanke su ba a tsaftace su masu zama a cikin masallaci ba sa zama su nasu irin kamar toilet toilet din masallatan mu nan wani masallacin idan ka je ma ba za ka yi fatan kama shiga inda ake kama ruwa ko ake fitsari ba wani sa inda ake fitsari ne kaga an zaftara kashi a wajen ga wani can ya bushe ga wani can yanzu yanzu ga wani can abun bayi da kyau kallo ba a kulawa da su matsalan masallatanmu galiban wuraren kama ruwa ba su da kyau gani to inda irin waɗannan haka suke kuma an manna su a jikin masallacin ko masu sallah ba sa samun natsuwa saboda wari da ɗoyi to wannan bai dace a manna su a wannan wajen ba jikin masallaci sai a yi su can gefe nesa da masallaci inda hali amma idan ana tsabtace su babu wani wari ƙofofin shigan ta haka ne don an manna su a jikin masallaci fala haraja babu laifi li adami wujudi dalilin shar'iyyin saboda rashin samun wani dalili a shar'ance yamna'u zalika da yake hana hakan babu wani dalili a musulunci a shar'ance to Allah ubangi ya rufa mana asiri fatawar mu ta gaba ga ta yanda aka karanta ta alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ifta, wato wannan kwamitin na جن na fatawoyi da bincike akan harkokin addinin musulunci wato sun karanta takadda al'istifta a wanda aka yi fatawa a cikinta al-muqaddam wanda aka gabatar da ita li samahatir ra'isil am wato ga mai alfarma shugaba na gaba ɗaya min mudiri auƙafin takaddan ta fito ne daga wato kwamishina mai kula da waƙafi wa masajid da masallatai na mantikatul jauf wato wanda yake ɓangaren aljauf sunan eriyan da yake shugabanta kenan aljauf sunan eriyan kenan ga lamban takardar da reference ɗinta da shekaran da aka turo ta wa nafsuhu ga abinda nafsin takardar ta kunsa. yana ce ya ƙumul muwaɗinu hamud ibn akala alfallah akwai wani ɗan ƙasa almuwaɗinu ɗan ƙasa mai suna hamud ibn akalan sunan shi hamudu ɗan akala alfallah wannan bawan allan ya yana so bi in sha'i masjidin yana so ya gina babban masallaci sharƙa hayyi shalho wato a gabacin anguwa da ake kiranta shalhob bi madinati sakaka wato a birnin sakaka aljauf ala hisabihi kuma yana so ya gina masallacin da kuɗin aljihunsa jazahullahu khairan Allah saka masa da alkhairi wa bi mujibi shuruti wa muwasafati wa mukhattafati wa tarhis sakamakon yadda aka zana plan ɗin gina masallacin yadda aka tsara shi da kuma samun lafis da yadda aka sifanta tsarin gina masallacin illa annahu indama arada amila jauratan imtisasi bayara bayaratul masjid sai dai a ciki wato sokawe na masallacin da yake so ya gina a fafe ƙasa a yi sokawe talabar minhul baladiyatu amalaha dafila hausha bil masjid wato baladiya ita ce hukuma kama a ce kasubda ita ce baladiya ita ce mai lura da harkokin gine-gine to sai suka ce masa ya gina sokawe ɗin a cikin masallaci ya gina shi a wani gefe haka saboda inda yake so ya tsallaka ya gina shi a wajen ba zai yiwu ba sai suka ce ya gina shi a cikin masallaci misali ko cikin rihaba din ko wani go a manne da masallaci ko kuma cikin masallaci can gefe shi ne ake kira laraba suna kiran shi bayara bayara shi ne sokawai wali ilmina bi anna hadhihi al ya ce gwargwadon saninmu dai wannan sokawe ɗin in bracket bayaratul masjid sokawe na wannan masallacin la ya juzu in sha'uha ta hata ardin masjid minan nahiyati shari'a bai halatta a tona can ƙarƙashin masallacin underground a fata shi a yi sokawe a wajen wal kuma masallaci yana sama da shi a shar'ance وقد أفاد المتبرئ بأنه يرغب في أمل الحفرة البيارة fi idin na mulkihim shi wanda yake so ya gina masallacin yana so ya tsallakar da sokawe ɗin kamar tsallaken titin can ya ce wa domin wancan filin nasu ne to yana so ya jona pipe haka ya yi nesa ya tsallake wannan titin a binne su a je a yi sokawe ɗin a can fi shari'i dinna mulki wal tatlubu su kuma ka su kenan misali an gane ko ita ce baladiya ɗin ita kuma ta yi insistin ba zai yiwu hakan ba sai dai a tona shi a can ƙarƙashin masallacin ya zama to kamar shi ne underground dakila haushin masjid cikin inda masallaci ke amma a tona can ƙasa a binne shi لذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن مدى جواز عمل حفرة الامتصاص البيارة سو أكرمك الله منا سو أبام وانا فتوان a أنشي hukuncin gina sokawe a cikin masallacin saboda haka ya kama dakhila ardil masjidi min adamihi halarcin shi da rashin halarcinsa ma anna tafaddula bil ihatati bi annahu qad yahduthu ahyanan an tafida tilka bayara suka ce kuma mun san yadda so kawai yake wani sa'i wani lokaci yakan yi ya cika ya rika naso ya rika naso fuji'atan ba tare da zato ba ko tsammani mimma ya tarattabu alaihi adamu taharatil haush wanda kuma yake janyo wata ila wajen ba zai zamanto mai tsarki ba wal matanu ladhi tafidu fihi da inda kuma yake naso yana zuba din wa fi zalika adhan lil muslimina kuma hakan zai janyo cutarwa ga musulmai ga masu sallah fadlan amma yanba'ithu anhu min rawa'ih wa tu'dhihim aidan sannan kuma da irin warin da yake dan bubbugowa wata kila ya rika cutar da masu sallah wannan fa hasashin su kenan domin sokawe galiba haka yake amma wannan ba a yi shi ma balle su ce din yana na son ko yana warin wa qad yastamiru dhalika waqtan ghayra qalilin raithama yatimmu sahabuha sannan maybe ya ɗauki lokaci kafin a kawo motan da za ta ja bayan gidan irin masu kwashe bayan gidan haka bil idafati ila ma tatruku min atharin wa mukhallafatin fil haushi sannan kuma an san in an bude so kawai an ja shi gefe-gefen shi yana wari za ka ga najasar haka ta fantsama a baki-baki kuma a ce cikin masallaci mimma yu'addi ila adami taharati haushil masjid hakan zai janyo rashin tsaftatan masallacin da tsarkakansa alladhi yamurru fihi almusalluna ila dakhil masjid wanda musulmai kuma suna bi ta wajen su shiga can cikin masallacin wa ajabat kawai kwamiti ta ba da amsa layi biyu duk wannan doguwar tambayan amsar layi biyu ne suka ce da ta amsa kaman haka idan kana al'amuru kama zakarta idan har wannan wajen zai fantsama zai yi naso zai rika zuba ya rika wari yana cutar da masu sallah fala ya juzu baya halatta hafrul bayarati a tona wannan sokawe din fi dakhilil masjid li'annaha ala al-mada al-ba'id qad tatasarrabu an-najasatu ila al-masjid domin kamar yadda kace idan aka dade din wataƙila ya rika naso din ya rika fitowa amma idan babu komai wannan babu wata matsala idan babu komai babu wata matsala domin ko a nan cikin masallaci nan can wajen waɗancan ofis ɗin akwai sokawe a binne a wajen can wajen ofisoshin nan sokawe ɗin toilet toilet da suke waje kaga akwai slab kato a can kasa sannan sama kuma an sa interlock ɗin nan nan ake shimfiɗa a zauna matukan babu abin da zai taso ya yi naso an gina wannan abun da tsari an sa daki da slab manya-manya an binne an tura darduma a kai can gefe yake wannan babu wata matsala kuma inda za a fidda shi ɗin ta ta waje ne za a jona motar da za ta kwashe ta waje ne a jona pipe kawai a kwashe to ina jin kamar irin masallatan Saudiya masu tsari da menene hadde kaga wai an yi irin wannan har ya ci kamar yayi nasu saboda idan suna tonawa suna tona da zurfin gaske kuma suna gina shi da kaurin gaske da su concrete abin nan saboda haka matukan ba abin da zai fito babu wata matsala babu wata matsala zaka ga waɗansu masallatan ai ana gina su da dakin can karkashin su kuma toilet din ne da wuraren alwala sai a gangara ina jin ko masallacin annur wannan annur makaman abin nan su can karkashi ne ka ta aje a saboda aka babu wani abu saboda akwai daki mai kauri da yake tazara akwai tazara tsakanin inda ake sallan da kuma inda bayan gidan suke babu wata matsala to waɗannan su ne fatawai mu guda biyu a yau da fatan Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairin wannan yini na juma'a mai albarka a dage wajen yawaita salati da sallama ga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan a duƙufa bayan la'asar a yi ta addu'o'i kuma Allah ubangi ya karɓa mana ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh